Kotun ta kurdeta mai mambobi kimanin 22 a zaman da ta yi a ƙarƙashin shugabancin mai shari'a Abdu Dan Galadima a wannan Juma'a biyar ga watan Afrilu ta mai da hankali ne kan buƙatar da ofishin ministan shari'a ya gabatar a madadin gwamnatin Nijar. Don ganin ta cirewa shugaba Muhammad Bazum rigar kariya a matsayin matakin share fagen shirye-shiryen gurfanar da shi a gaban kwalaya sanadiyar zargin cin amanar ƙasa. kusa a kungiyar fafutuka ta rotabu muhammadu ciro ma'aisami na cewa bai ga matsala ba ta tare da wannan mataki tunda an kuna tun horko-horkon ɗauka wanga mulki da sojoji suka yi sun tabbatar da cewa suna da hujjoji na cewa bararren shugaban ƙasa eh, mohamed bazoum ya kiraye kiraye ga horon shi da sauran ƙasashe ma su kawo hari a ƙasar mu ta niger kuma akwai ma ministan shi na harkokin waje wanda karara ya fito ya gayi a kafafen watsa labaru a kawo farmaki Nijar saboda a hudda shugaban kasa ba zan kuma a maida shi bisa iko to ina ga cikin wannan tahiyar ce eh, su da kansu eh, ma'ikwanta na yanzu suka samu hujjoji na tuhuma tsohon shugaban kasa ga laifin da shi aka yi tuhuma shi da shi kenan za a ba shi dama ya je gaban kotu ya je gaban alkali ya kare kan shi ya nuna wannan laifi ya yi ko kuma bai yi shi ba lauyoyin hambararren shugaban kasar waɗanda metro musa kulibali ya wakilta a wannan zama sun buƙaci kotun ta ɗage shari'ar zuwa wani lokacin na gaba da yadda za su sami damar binciken takardun shari'ar su kuma gana da mutumin da suke karewa sai dai haƙar su bata cimma ruwa ba domin alƙalan kotun sun ayyana ranar goma ga watan mayun da ke tafe a matsayin tasarar da hukuncin da za su yanke magoya bayan shugaba Muhammad Bazum irin su Sahanin Muhammadu da ke ganin rashin cancantar hanyoyin da aka bi a yunkurin gurfanar da hambararren shugaban kasar ta Nijar na fatan ganin za a yi adalci a wannan haraka. Dama ce wadda su wannan jujujin wannan mai mai alkalai wanda sun ka daɗe suna alƙalanci a ƙasar mu dama ce ta su yi kamar irin abin da mun ka gani a Senegal su faɗi gaskiya abin da a gaskiya shin kotun nan tana da hurumin da za ta iya eh, ta hidda ma shugaban ƙasa Alhaji Bazu Muhammad ta hidda mishi riga kariya saboda abin da muka sani dai kotun kolu ita ce adda wannan hurumi da wannan dama kuma a zawa wannan su zawon ko shakka babu sun ce sun shura wannan kotun to muna san mu gani shin za a tsaya a faɗi gaskiya tsakani da Allah eh, eh, a yi shari'a don saboda 'yan kasa ko kuma a za a yi ta nisan saboda a cimma wasu manohi. Sakin shugaba Muhammad Bazum da iyalinsa da ma mukarraban gwamnatinsa na daga cikin sharuɗan da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da manyan ƙasashen duniya suka gindaya wa hukumomin mulkin sojan Nijar kafin su sake ke mayar da cikakkiyar hulɗa da wannan ƙasa yayin da mahukuntan ƙasar ke cewa abin na da kamar wuya saboda girman laifin da suke zargin sa da aikatawa a baya kotun sai dai yawo ta umarci a sallame shi sai dai abin bai yi tasiri ba dalili kenan tun daga wancan lokaci kawo yau magoya bayan shugaba muhammad bazum ke fasara matakin ci gaba da tsare shi a matsayin bitar kullun siyasa sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar